cpc da jam'iyyar acn da kuma sauran jam'iyyu wayannan jam'iyyun sun yi alkawari a tsakaninsu to abin da yake faruwa shine abin da ake ne watakila bai isa ba eh, rashin isassun kayan aiki ne ko kuma dalilin kayan aikin ba su kai karfin yadda to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na libaci da ke abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri mustapha ramalan masana akan harkokin tsaro sun yi ittifakin cewa babu gwamnatin da take kashe maƙudan kuɗaɗe a ɓangaren tsaro irin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari kai masaunan ma dai sun tabbatar da cewa tun da aka dawo mulkin dimokuraɗiyya gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ita ce ta farkon gwamnati da take kashe irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe a ɓangaren tsaro amma kuma har yanzu masanan suna ci gaba da bayyana cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a wannan ɓangare Malam Auwalu Salihu malamin jami'a ne kuma ɗan jarida da ke nan babban birnin tarayya Abuja ya yi mana tsokaci dangane da wannan matsala ta rashin ratsoro da ake fuskanta a najeriya da kuma irin makudan kudaden da a kulliyomin gwamnati ke yekuwar tana kashewa amma kwalliyar ta kasa biyan kuɗin sabulu Uh, bisa dukkan bayani da za ka ga ana yi uh, babu shakka za ka ga akwai hanyoyin kashe kuɗin da yawa ana ta kashewa kuma uh, su kansu jami'an tsaro kamar sojoji 'yan sanda da sauransu in ka lura da irin bayanan da su ma suke bayarwa suna yin iyakacin kokarin su kuma suna suna yin wasu abubuwa da yawa eh, koyar da safen nan akwai bayanin inda waɗansu suka suka kai eh, akwai bayanin inda waɗansu suka kai eh, farmaki akan yan ta'adda suka kuma kashe su aka abin to kaga ba wai ba a yin ba ne to abin da yake faruwa shine abin da ake ne watakila bai isa ba to rashin isan nasa a dalilin rashin eh, rashin rashin isassun kayan aiki ne ko kuma a dalilin kayan aikin ba su kai karfin yadda ya kamata ba ne ko kuma a horo ne bai ishe su ba ko kuma a'a waɗancan ɗin dai sun fi karfin mu ne ga baki ɗaya a rasa za a yi shi ne ba mu sani ba to kaga wannan al'amari ne wanda ya kamata a duba shi kwarai da gaske eh, sha'anin tsaro a ƙasar nan ya riga ya zama wato yana da dukan hankali tunda kamar yadda waɗansu suke faɗa makarkashiyar abin da yake faruwa shine wani abin daga cikin gida ne mm. akwai wanda suke haɗa kai kuma da waɗanda suke kawo mana irin waɗannan hare-haren da waɗanda suke waɗannan miyagun haka kamar ga misali ko waɗannan yara da aka ce an an sace a katsina a kankara waɗansu sun ce akwai waɗansu 'yan wurin da aka da suka san za a yi abin amma ba su sanar da hukuma ba ko kuma daga gurin waɗansu aka samu bayanin ya abubuwa suke a makarantar ma wanda amma ba su iya hukuma bayanin ya aka aka kama abin da ake abin da ke tafa ba to ga irin rashin sanin abin da ke tafe wani lokaci yana sa wato hukuma kaga an yi abu ba da za ta yi sai abu ya riga ya lalace ya taɓarɓare to duk wayannan ba wai ina faɗa ne don in kare hukuma in ce a hukuma ba ta da laifi ba gwamnati a gaskiya da tana kokari da tana iyakacin ta ne abinda muke gani a ƙasa ya nuna cewa kokarin nata bai isa ba dole ta ƙara saboda yau a ce an kashe wa'annan gobe a ce an kama wa'ancan jiba a ce an yi garkuwa da wa'annan yanzu abin ya kai ana nema a rusa mana ilimi ga baki daya a kasar nan abin ya kai ana nema a rusa mana noma a kasar nan abin ya kai ana nema a rusa mana zamantakewa a kasar nan to lallai aikin yana da yawa kuma ya kamata a ce an ɗauki wasu matakai kwarara wanda za su yi maganin wannan al'amari. malamin jami'a da ke jihar nasarawa kenan kuma ɗan jarida mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja malam awalu saluhu a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya to har yanzu dai muna nan akan batun matsalar rashin tsaron da ake fuskanta a najeriya inda rahotanni suka tabbatar da cewa matsalar rashin tsaro ta janyo an samu hauhawan kuɗaɗe a ɓangaren sufurin jiragen sama inda a yanzu haka rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen sama masu jigilan al'umma daga abuja zuwa kano ko kuma abuja zuwa kaduna da kuma abuja zuwa Legas ko fatakwal da kuma wasu sauran jihohi da ke najeriya sun kara tikitin jirgin sama to a yanzu haka waɗanda suke fuskantar matsaloli shine masu sifiri da jirage masu sifiri da motoci daga abuja zuwa kaduna da kuma kano har ma da sauran jihohi a najeriya inda suka yi ittifakin cewa a yanzu haka suna fuskantar matsaloli wanda ya shafi rashin fasinjoji a waɗannan hanyoyi hakan kuma ya samu asali ne a sakamakon matsalar rashin tsaro da ake fuskanta inda kowane fasinja ke fargaban bin hanya musamman ta kafa alhaji aliyu tanimu zaria masani ne akan harkokin sufuri da ke najeriya ya yi mana ƙarin bayani dangane da irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu haka akan harkokin sufuri Ah, wannan hali da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. don harkar tsaro da ake ciki a ƙasar nan ya zama matsala a ko'ina kuma ba wadda wannan abu fi shafa ire-iren kungiyar mu kungiya ce ta direbobi direbobi su ne masu zirga-zirga ba dare ba rana hmm. abin da zai faru kafin ya fara faruwa da wani sai ya faru da direba hmm. duk inda ka taso daga gabashin najeriya ka ce za ka zo arewaci ko za ka je kudanci ko yammaci duk direbobi ne za su tafi kuma su ne suke fara samun matsala mm. saboda haka wannan abin yana cin mana tuwa kwarya ba dan kankani ba mm. tunda abu ne kashi biyu akwai barayi masu tara mutane su karbi kuɗi su bibbigi mutane akwai kuma yan bandik wanda su suna tara mutane ne yanzu daga direba har fasinja za a tattara su a je daji da su a zo ana neman kuɗin fansa yanzu haka muna da direbobi wanda wasu suna nan kaduna wasu suna nan zaria hmm. kusan duk suna nan a daji har yanzu ana ta kokarin a ce an karɓo su abin ya faskara tunda ba kuɗin da za a karɓo wa'annan direbobi. Eh ranke daɗe kana nufin suna hannun masu garkuwa da mutane? Suna hannun masu garkuwa da mutane a yanzu haka. Hmm. Ana ta bakin kokari wajen yadda za su yi tare da 'yan uwa da abokin arziki a haɗa tarobi da sisi sannan a samu a karɓo su. Mm. kullum halin da ake ciki kenan a wannan a wannan ƙasa yanzu abin da muka samu kanmu kenan a ciki. To mm. ranke daɗe misali wani irin kira kake da shi ko kuma jan hankali ga waɗannan hukumomi waɗanda abin ya shafa domin ganin sun ɗauki matakai na tabbatar da tsaro a waɗannan hanyoyi da ka lissafa. To ni zan yi kira ne ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi saboda wannan abin duk ya shafe su. titi dai na gwamnatin tarayya ake bi sannan a ratsu a shiga cikin gari wadda ya shafi jihohi sannan kuma tsaron nan da gwamnatin tarayya ne da na jihohi ake haɗa gwiwa ana yi sai sauran al'umman gari to zan yi kira ga ita gwamnatin tarayya da ta matsa kaimi wajen su jami'an tsaro na fararen kaya da masu yunifom wanda suke kaiwa da dawa akan hanya domin su matsa wurin sa ido su rinka ganin abubuwan da kewa kaiwa da dawowa da kuma ɗaukan mataki na gaggawa don so da yawa wani lokaci za ka ga ga 'yan sanda a kan hanya a wurare ko kuma ga sojoji a wuri za a ce can wurin ga barayi can sun fito sun tare mm. amma ka ji 'yan sandan sun ce motar su ba mai ko kuma ba ba su izinin su je wurin ba sai sun nemi izini soja ne ma haka za su bude baki su ce sai sun buga waya sai sun nemi izini sannan za su an ba su dama in ba haka ba ko sai dai duk abin da zai faru ya faru a kira ga gwamnatin tarayya da su gwamnonin jihohi da su sa ido akan wannan hali da ake ciki akan hanyar nan mm. kuma a rinka matsawa da kaiwa da dawowa da zirga-zirga na jami'an tsaro akan hanyoyin nan ko da ba su road block ba in Allah da wannan abin zai zama an samu sauki wajen samun rage wannan matsaloli da ake ciki Alhaji Aliyu Tanimu Zariya kenan masani akan harkokin sufuri a yayin da muke tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da irin matsalolin da suke fuskanta a bangaren sufuri. To daga batun bangaren sufuri sai kuma batun mulkin karɓa-karɓa inda malaman jami'o'i da kuma masana akan harkokin siyasa ke ci gaba da bayyana cewa harkan karɓa-karɓa ya samu asali ne daga batun jam'iyyu malam tukur useni malamin jami'a ne da ke jihar nasarawa ya tabbatar da cewa batun karɓa karɓa ma dai wasu daga cikin jam'iyyun siyasar najeriya ne suka fara batun karɓa karɓa ya kuma tabbatar da hakan ne a yayin da muke tattaunawa da shi suna da yadda suke tafiyar da harkokin sun yi alkawari a tsakanin su alal misali tun kan haɗe jam'iyyar cpc eh, da jam'iyyar acn da kuma sauran jam'iyyu wayannan jam'iyyun sun yi alkawari a tsakanin su tambayar da za ka yi shin suwaye da waye suka zauna suka yi alkawari kuma shin alkawarin ya dace yanzu a yi amfani da shi inda jam'iyyar nan a yanzu ba jam'iyya ba ce wadda jam'iyyu biyu ke jagoranta cpc da acm akwai mutanen pdp a hmm. wanda suka yi pdp ta waye suka komo apc haka na akwai jam'iyyun abga akwai jam'iyyun anpp da kuma sauran jam'iyyu kuma a yanzu ma an ka lura ai ita jam'iyyar apc yanzu ai take neman mutane su zo su saba rajista tana gayyatar wanda ma ba sa jam'iyyar dusu har ma an samu wani gwamna na dan pdp ya ko ya zo to shin wancan alkawarin za ka ba ma wayannan mutanen ko kuwa za a samu dama ne a ba wa kowane dan jam'iyya dama ya nemi takara ko kuma wasu ne za su keɓe su ce su ga wanda suke so daga wani bangare na ƙasa dole ne a zaɓe shi kaga wannan shine tsarin da siyasun najeriya suka ga suke da shi kamar a ritan saurin da ai haka aka ɗauko obasanjo dan obasanjo ba a kurkuku yake ba ya yi makasa laifi aka wanke shi aka fito da shi aka sashi a jam'iyyar pdp aka kuma tsaye da shi takara aka kuma tabbatar da cewa ya ci zaɓe to haka za a rika ci gaba da yawan mutane maganan wata jam'iyya ce daga wata bangare na kudancin najeriya bangaren hmm. kudu maso gabas da kuma wata jam'iyya wacce ake cewa cpc wanda ita kadai ce inda ita kadai aka bari hmm. ba za ta iya kawo arewa hmm. sai da wasu jam'iyyu a arewa da kuma wasu mutane suka shigo cikinta shin da wa'annan mutanen aka yi alkawari ko kuma shugabannin cpn da shugabannin acn in haka ne kenan to suwa za a ba wa kudu su mutanen kudu maso kudu ko kudu maso gabas ko kudu maso yamma alkawarin nuwa aka yi za a bawa ai shi da abin tambaya in kuma acn e ne wato kenan shugabancin ƙasar nan zai koma idan ɗan arewa ya yi sai bai rabe ya yi in dai jam'iyyar apc ce za ta ci gaba da mulki bayan shekaru takwas wani ɗan arewa ya yi sannan bayan shekaru takwas wani bai rabe shin ya dace a ce kudu ƙasar ma ita ce kudu sauran mutanen kudu ba mutane ba a kaga shi ya sa tsarin mulki ya bar abin a kuɗe tsarin jam'iyya ya bar abin a buɗe cewa kowane irin mutum yana iya shiga jam'iyya in yana da burin ya tsaya takara domin ya samu biyan kurinsa na taimakawa jama'a ya shigo ya takara amma wasu su tsaya su dage su yi babake ne su ce sai wane da wane kuma jam'iyya ko kana yi ko ba yi ko kana so ko ba so a ce dole ka mara ma wannan mutumin baya idan ba ka yarda ba ka wa jam'iyya ta waye za a tuhumce ka da laifi kuma a kore ka da jam'iyya a haka ake wannan bai dace ba jam'iyya ta ba wa kowane mutum dama ya takara mafi yarin jayen yan jam'iyya suka zaɓe shi ko suka zaɓe wani ko an ba su kuɗi ko ba su kuɗi warin jaye dai ake bi sai a ce to mutumin nan tsaya takara sai a gabatar da shi da sauran 'yan najeriya 'yan sauran 'yan najeriya suka zaɓe shi ya ci a zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ka shi kenan ba da kowa iya sai a bashi kuma da ayyukan da zai iya adadin lokacin da tsarin mulki ya ba shi dama ya sauka a sake zaɓen. Dakta Usaini Tukur kenan malamin jami'a da ke jihar Nasarawa. a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun mulkin karɓa-karɓa. To daga kudancin Najeriya kuwa wani ɗaya daga cikin al'umma mazauna kudancin Najeriya wanda ya fito daga arewacin Najeriya ya ja hankalin gwamnonin arewacin Najeriya da shiga taitayinsu musamman akan yadda al'ummar kudancin Najeriya ke sukan gwamnonin arewacin Najeriya ya kuma tabbatar da cewa akwai buƙatar waɗannan gwamnoni da suka fito daga arewa su shiga su saboda al'ummar kudancin Najeriya a yanzu haka suna yi wa gwamnonin dariya ne. Ya kuma tabbatar da hakan ne a lokacin da yake kiran waya a cikin wani shiri da wannan gida na rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja ke gabatarwa a kowace safiya mai suna ya labari duniya. Abubuwan ma kuma mu gaba ɗaya sun mana yawa. kamar ya wallahi al'amarin da yake tafiya a ƙasar nan tsakani ga Allah 'yan arewacin Najeriya sun zama kurame sun zama makafi ana nan ana shirya musu wasu abubuwa wallahi tallahi mu talaka muna nan mun gano shi da abin da ake a arewa da abin da ake shiryawa yanzu a kudanci yanzu bari baka misali ƙungiyar nan da aka gaya ma an soke ta wallahi na ranta maka da girma. Allah tana nan da ƙarfinta ta ma kafa jami'an tsaro muna nan muna ganin su Allah ne kawai yake muna tsayi ba za su iya ba saboda roƙon Allah da muka sa gaba amma shugabanninmu sun zama kurame sun zama makafi wallahi wannan duk ba shine gaban su ba san ma abin da ake yi yanzu ba kawai abin da suka sa a gaban su neman duniya kuma neman duniya ya kai su mahalaka tun daga duniya wallahi sun halaka kafin su koma ga ubangiji yau ka duba tsaron nan a jihar katsina wallahi babu wani dan ta'adda da ya zo iwa nan su ne manya-manyan suke irin wani alamar yau gashi a kudanci dariya suke mana kira suke gwamnonin mu ewu kasan ewu abinda suke kira da ewu da ibo akuya gwamnonin mu awaki ne ban san abinda suke ba suna sace 'ya'yanmu yaran mu masu tasowa yaran gobe maimakon su kiwata rayuwar arewa don gobe yadda suka yi rayuwa su ma ya su rayuwa mai kyau ga ina sun lalata hanyoyin wallahi baka ji abin da suke faɗa da ibo a nan a yaren mu muna jin yaren babu yadda za su ɗauke mana wani kalmomi na yaren ibo wallahi ba abin da za su faɗa ba mu ji ba arewa awaki suke kiran gwamnonin mu arewa kuma wallahi haka take me fatan ku wallahi Allah na ga maka gaskiya da canza hanya an arewa da matasan arewa da dattawan arewa da dukkanin saukomi na arewa wallahi hukumomin suna kokari a kudancin Najeriya na ga maka gaskiya suna kokari nan kuma ba za a ba su ba ɗaya daga cikin al'ummar arewacin Najeriya mazauna kudancin Najeriya kenan a yayin da yake kiran waya a cikin shirin ya labari duniya inda yake jan hankalin shugabanni musamman gwamnoni daga arewacin Najeriya su shiga taitayinsu akan irin kalaman da al'ummar kudancin Najeriya ke furtawa a gwamnoni. Kuma sai wasikar nan ta Malam Tinau tare da Ashiru Sani Bazanga. Wasikar Malam Tinau a wannan rana. to malam tanar ya ce rijiya ta ba da ruwa guga dai ta noki E, a karkashin duwatsu masu gardandami su sun faɗi gaskiya kowa ya ji ta sun ce wanda lokaci ya yi ya zamanto ya kauci kada wani a cikin kogon dutse yana ɗiban ruwan da ba nashi ba wannan babu maganan wani ɗan adalci to amma su shago su sun hana tunda su dai 'yan dambe ne kaga karkashin duwatsun nan to gaskiya dai ba safai take da hurumi bare gurin kwana ba sai dai kur a baka talakawa in sun furta tunda dai kuru-kuru ana ji ana gani ga waɗansu nan da ɗan maru lokaci ya yi amma an dai turje ba maganar takalman karfe ba Hamma katakon kai ta ma dai wajen karan dawon ko karan masara ka faɗa ai lokaci ya riga ya yi don su ma kwazari ne ka koma ka kalli wajen su 'yan wajen ƙananan waɗanda ba su wuce sillan kara ba in ka duba al'amarin nan in za ka dubi wajen mahimmancin kalli hukumomi iri-iri masu dama da damarmaki amma an bar su an watsar da hidimar da take ta kwarai an kamo gaibu tunda su 'ya'yan bora aka baiwa babban dama nan wajen a to takalman ƙarfe su ne na farko wajen lissafi lokaci ya yi amma suma dugu su sun noke suna nan wai sai sun ƙara ka kalli wajen katakon nan ma tsarin akwai wata 'yar hikima ka koma wajen shekaran dawan. dawon bare ka je wajen masu riƙe kambu amma na wajen mutuwan waɗanda muhimmancin su yana da matuƙar yawa da dai ai su ma aikinsu babban al'amari ne amma fa na wajen hanya nan ma akwai wata 'yar gyaran tunda ƙwallonsu an riga an tsotse amma sai dai kuma da yake maciyin ganda ne da bakin tuwo yana nan a ɓoye sai surɓar romansa ya hana kowa ya miƙa ga lokacin shi kuma ya dai ƙari masu dama kuma suna ji suna gani su ma babu to kaga kenan rijiya ta ba da ruwa guga ta fi hana tunda dai gaskiya ba safai takan aiki a sama ba balle ma can kolon koloyin din in ka duba shi wanda ake ganin shi addattijo baya ganin kowa kunnin shi kuma an riga an samu auduga an je an liƙe don haka bai san me ke faruwa ba balle ya ji amma su talakawa sun gane to wannan in ji malam tanau fa gaskiya bane in za a yi gyara don Allah a yi maza a zaman gyaran nan in ba haka ba ci gaba ko wata nasara duk ba da gaske ake ba kuma ba a neman gaskiyar nan waɗanda ya kamata su hau su karɓi 'yar damansu a ba su guri man haba ina kai dattijo ina kuma gaskiyar ina kuma amanar gashi nan fa an ce yanzu ana ganin hauma hauma ita tafi yawa don girman Allah rijiya tun da ta ba da ruwa a kawar da munafukar gugan da take ganin ita sai ta yi bacal din nan karken wasikar malam tanau kenan a wannan rana kuta lahiya wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani bazangan ya kawo muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan sai kuma injiniya balarabe muhammad bello da ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya